أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawan mu fara mana imani da himma da ikhlasi da kuma mana asiri da muka shiga muka duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha hudu ga watan Ramadana na wannan shekara ta mu ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda sai daidai da sha tara ga watan biyar na shekara goma sha tara miladiya muna nan dai a suratu al'anfal za mu tafi a kan aya ta saba'in insha Allah alam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرين يؤتكم خيرا من والله عليم حكيم akwai ayoyi biyu da muka yi bayanin su wanda insha Allah za mu haɗa su mu jona su da aya ta yau jiya mun yi bayanin wasu aya da Allah ya ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asfa. حتى يسكن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم فإذا تقوني النبي با وتبيرك فرسنونياك يفرس أراية هوي الحال بيلوان تسوء أن كافرا با hatta yutsi al-ardi Allah ce sai an zuba da jinin su sosai a doron ƙasa tukuna idan Allah ya aku da kafirai masu fitina su Allah a lagwanta su a gama da kashi kamar tamanin cikin ɗari to daga nan ne sai a waiwaye su a ji sulhun da suke so me suke so amma ba wai da an fara kawai a cikin biyar cikin kashi ɗari kawai ko goma kawai a ce a yi sulhu to a ce a yi sulhu ba a lagwanta su ba yanda a ba su farki tunanin haɗa ƙarfi su fuskanci musulmi ba Allah ya ce turiduna arabar duniya ya Muhammadu ku duniya kuka nema a ba da kuɗi kowa ya kai kansa Allah yuridu al-akhira Allah ya ni kuma lahira ce ta same ba abun duniya ba saboda haka ayi aiki lahira kawai shi yasa sai ina Umar idan kuka ruwa shi a ra'ayin shi manzo Allah ya nema lahira ne ya karkata zuwa gare shi wallahu shi Allah mabuwayi ne kuma mai hikima yake laula tusabu min Allah sadaqa a rubutu lauhin mahafuzi kaddaran Allah da ta ta rigaya ta afuwar Allah da rahamar Allah da zafurar Allah wala matakun kima a kakkum azabun azim ya Muhammadu wallahi da azaba mai daɗi ta shafe ku sakamakon yin kuɗaɗen nan da kuka zaɓa a hannun kafiran nan ina fatan an gane ko to kun ga sayyidina Umar anan Allah ya yi supporting din ra'ayin shi shi ne manzo Allah ya ce ta ya Umar masaluk misalinka a masali a abun nan a masali Musa alaihi salam misalin ta ya Umar misalin wato annabi Musa da kuma annabi Nuh annabi nuhu lokacin da ya zo shi ya ce rabbi la tazar alal ardi min al-kafirin yaran shi addu'a ya yace ya Allah kada ka bar wani kafiri ma a doron kasa da fada gida ɗaya na kafiri a doron kasa ya Allah kada ka fashi ka halaka su gaba daya A ya fito lallai ra'ayin ka ya umar mai tsanani ne irin ra'ayin annabi irin annabi musa irin annabi nuhu a wannan aya sai kuma ba ra'ayin annabi Musa alaihi salam da ya yi addu'a wa Fir'auna da mabiyansa yake rabbana qis ala amwalihim washdud ala qulubihim ala yu'minu hatta yarau al'azab al'alim yake ya Allah innaka atita fir'auna wa mala mala'ahu zinatan wa amwalan rabbana li yasuddu an sabilik Da Allah wannan farhan da fir'auna yake yi gabar da mutane da ta'asa da mutanen sa mabiyansa da Allah kai ka basu su dukiya suke abin da suka ga dama Allah ina roƙonka ya Allah yi ala amfani Allah ka su dukiyoyin nan nasu wasbit ala ɗin kuma ta danki zukatan su kauna din nan da mabiyansa ya Allah kada ka bar ma imani ya shiga don waɗannan yanzu musulunta ba a mutunci mutane kaga akwai ni kafiri da in ya yi barna ya yi ta'asa mugu ya daɗe na mugunta ta jiya musulun ya ka ta fata an gano suna jiran jahannama kai mutumin na ya zilla ya shiga aljanna yadda su gama ma'awa ne yadda su a wallah da ina nan da na riƙe ma bakin ya ci eh, eh, mun hana shi kalman shahada kuma ka san mu waɗansu na faɗan haka to shi al'amari na Allah ne subhanahu wa ta'ala annabi Musa ya Allah ka damta zuciyar Fir'auna da mabiyansa da Allah ka hana imani ya ci la yu'minu kada imani mai shi duka dan su hatta ya raul azab al alim sun ga halaka da mala'ikan mutuwa ya gama da su kuma irin tsananin addu'a da yayi har ma su a samu chance na tuba kuma irin na annabi Nuhu ma da yayi ya ce kai bai masa amma ni ma tsakin kafiran da ma za a samu nasib ya ce kawai la ta zuwa al'arzi al-kafiri da yaran ya ta isa zarhum yudillu ibadaka wa la yalidu hatta ya'in inda za su yi kuma jiran kafaran ne ya Allah ya ce ya Umar misalin ka misalin waɗannan addu'a guda biyu ne sai kuma sai dina abubakar misalin ka misalin annabi isan ne ya ce inta eh, yace inta eh, yace in farqun eh, ko in tu azu fa innahum in tu lahu fa innaka ghafurur rahim lokacin da Allah ya ce wa Allah ya Isa an ta kulta min nas tatizuni wa ummi ila haini min dunillah ke subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqqin in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa a'lamu ma fi إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أشهد الله عبدي ربكم وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك غفور رحيم aka ɗaya kiristoci a ƙasar da annabi isa aka ce annabi isa waɗannan fahimce ne allah da kai da mahaifiyarsa shin sakon da na baka ka isa musu kenan sai ya Allah a'a tace abun bai dace da annabi iri na ba ka bani sako zuwa ga mutane in faɗa musu sakonin haka yace ya Allah ina faɗa maka sani ka san abin da ke cikin zuciya ban san abin da ke zuciyarka ba ni abin da na sani abin da ka ce mun in faɗa musu shi ne ku bauta wa Allah Ubangiji na Ubangijin ku ni shaida na lokacin da nake raye abin da na isar musu kenan sai bayan na mutu ta ɗauki wani abu daban Allah kai ne kuma masani a lokacin da na mutu ban sani ba sai ne ka faɗa duk da biyo baya amma ga sunayen Allah ka musu azaba dama bayan ka ne in kuma ka musu wani ko dama Allah ya bi kai ne ya Allah kaga akwai sauki a ciki da eh, ba za a fara haman ba A za azabu kawai za a tsaya da nan haka nan ma'aikaci ibrahim alaihi salam yake kamanta bi ali fa innahu ne wa man afa an fa innaka ghafurur rahim ce ya Allah duk wanda bi cikin mutane ya daina bauta wa gumaka fa innahu minni ya Allah yana kare ni wa man asani wanda ya saba mun kuma yake imani da ni to fa innaka kuru rahim kai mai gafara ne mai rahama kace to kai halatar misalin ka wajen sauki irin waɗannan annaba guda biyu ne amma daga ƙarshe Allah maka sarki yayi sakotin ra'ayin sayyidina Umar ba a saurin karban cikiya ko a saki kafin an san kayoyi a kama yanzu ko a nan san misali sai an kama mutane rikakku a wajen criminality wajen wajen mutane ta'addanci wajen barna ma malam sai ka ji an sa musu yan kuɗi kaɗan su a ci to kuka ya ɗaure ka shekara goma ko dubu shida girman Allah ka ji ko kotunan kasar Allah ka ji kotunan a ce ya tafi kawai ma an yafi shi ne ya fi ya zubar da rayuka fa ya kashe rayuka ya yi ta'addanci ya halakar da al'umma kuma an sani an kama shi a duk duniya ya yi konsesi ya tabbatar ya yi su ya yarda amma ita da tsaban irin zalunci da duniya da ɗan adam wai har a ɗauko masa lauyoyi su tsaya masa a wasu fa wuta fa sanji wuta aka kama mutum da kuma ya tabbatar da abin da yi na shaidu ga mutane da ya kashe ba iyaka a karɓa musu dukiya amma wai sai kawai kuma ya tabbata haka wai ka jiwa kungiyoyin tare mutuncin ɗan adam ko yankin ɗan adam sun bullo wata kungiya ta kaza ICD ne sai an da wa mutum hukunci wai ai waɗannan mutane wai sun shigo sai za su zargi da har aka kuma ka lauyoyi kuma ka kawai an sa masa ko kawai biya ɗan kaza tara kaza ko a cikin Allah ya rufa mana asiri da haka ba ka tarar sai mutum daɗin ɓarna kawai ya san shi da zai bayar sai a na Najeriya ne ko dubu uku ko taron kalla a ce kawai a ce shi kawai kuma inda aka ban shi da aka halaka haka shi wanda yake yanke mai hukuncin ya ce a rata yi shi aka za ka ga duk mai cewa a kasashen wannan za ka ga shi ba a taɓa masa ba ne ko kuma a taɓa garkuwa da shi aka kai shi jeji ya ci kwakwa ba ne haka za ka gani wallahi al'azim Allah ubanci rufa mana asiri to Allah ma daukakin sarki yake shi aka wannan kuɗaɗen da suka kuka karɓa ya Muhammad na yafe muku na halatta muku amma kullaha su ji tsoron Allah na da a saki duka wannan ayoyin sun sauka a kan waɗannan ne kursunonin yaƙi ɗan ko da aka kama aka karɓi menene a hannunsu aka tafi kuma wanda Allah shi ya goyi bayar da al'ummar na cewa da an kashe su an gama da su amma duk da haka sai Allah dai annabi ya tuntuɓi su kar a cikin tsammani yace ya ayyuhan nabiyyu aya ta yau kenan ya kai annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulli man fi aydikum min al-asra je ka zauna da waɗannan sunoni yaƙi mutum saba'in na badar da aka kama Sai ka zauna da su ka tattauna da su ka hijiro musu da musuluncin nan ka tallaka musu musuluncin nan ka ce musu in ya alamin lahu fi qulubihim khairan idan har akwai alkhairi a cikin zukatansu na karɓar musuluncin nan na kurta kalmar la ilaha illallah nan suna kwatsayin musuluncin da aka fahimci haka to ka ce musu to shi kenan in suka musulunta to yusikumullahu khairan min Allah zai mayar muku da linkin da linkin dukiya da aka karba a hannun ku na nan Allah zai mayar muku ba an karɓi dukiya a hannayensu mawadaci an karɓi gurgurdun wanda a kansa wanda sarki an karɓa da ɗan ƙarfa an karɓa to Allah ya duk da haka ta ce musu inda za su musulunta ni suna sha'awar musulunci na akwai alkhairin karɓar musulunci akwai alkhairi a zukatansu na amsan musulunci nan to idan suka karɓa ni Allah zan mayar musu ninkin da ninki abun da musulmi suka karɓa a hannunsu na farfa bayan ta kan na musu ninkin ka musu in suka musulmi din da ya rufin lafiya zan gafarta musu fada da musulmai da suka yi da fada da annabi da suka yi wanda ina cikin su akwai da ya kasa musulmi da kuma gana wa musulmai a zama da suka yi a makka da laifin bauta wa gumaka da musu sujada wannan sun yafe musu inji Allah albarkacin sun karɓi musulunci nan sun musulun dangasar inji Allah wallahu dama shi Allah ya gafarta wa su komen tulin zunubansa da kuma kanan da yake kafurur rahimun ne Allah ya da haka zo da zunubai su turadil ardi khataya ka mutu daga ga ka zo mun cikin duniyar nan da laifuka da zunubai insha Allah la'ataituka bi qurabiha maghfira dan zo maka da cikin duniya nan gaba ɗaya da kafara insha Allah wala ubani ba insha Allah subhanahu wa ta'ala balaga ka anana sama'i da zunubanka ba su kai wato har can sama da ka ta jera zunubanka su kai har can sama insha Allah subhanahu wa ta'ala gamu da baka haɗa ni da kowa atai suka bi turabi ha magfirata da na zo maka da kafin su gafara in ji Allah subhanahu wa ta'ala gafarta maka zunubai da komai yawan su ba wani abu bane a bakina in ji Allah mutukan a zuciyarka ka tuba ka yi imani da Allah din gaggasta babu yaudara Allah shi Allah ya kuma da gafara ne rahimun mai ji kai ne ga bayinsa ko wata ina a samu yawancin su sai zamu musulunta zamu musulunta zamu musulunta zamu musulunta ina da in yuridu khiyanata idan suna nufin yaudara da musulunci ba wai har kan su bane suna so dai su nuna kan sun musulunta don a suke su su tafi don a suke su su tafi Allah ya ce to su tabbata na ni Allah na san sirrin zuciyar mutum na san abin da cikin zuciyar mutum to idan suna nufin su yaudare ta ne su haɗice ka su ce sun musulunta amma a cikin zukatansu ba haɗa ba ne sai su da kan aikin su ne dama a can baya fadar laha ai ai can sun ha'inci Allah a baya min ƙablu kafin yau kafin gida, ta kafin su shiga hannu kana ha'intan Allah suke yi inda ha'inci shi ne kasance Allah su bauta wa gumaka hakan ya cancanta ga wanda ya halitta ga wanda ya azurta ta, ga wanda ya maka ta, ga wanda ya ke baka lafiya yake baka iska ya baka sutura ya ka tsari ka sake shi ka ce ka yadda da shi ba ka kamo gunki da masa ɗayan cikin waɗannan abubuwa ba da masa sujada da rika masa addinan shi akwai haƙinci cikin amana da yake wannan sai ta Allah ya ayyuhal ladina amanu la taqulu laha, war rasula wa taqulu amanatikum domin amana ce ta bauta ma wanda ya halicce ka shi ne adalci shi ne adalci abinda ashabul kahfi suka faɗa kenan waɗannan ah, ah, matasan suka ce ربنا رب السماوات والأرض لن نتخذ من دونه إلها لقد قلنا إذا شرقا kace ubangiji da ya cancanta mu bauta hawa shi ne wanda ya halitta mana sammai da kai lan nattakhidha min dunihi ila ba za mu taɓa gargadin wannan Allah da ya hana haka ba mu rika wani Allah ko shi na marudu mu bautata masa da karkulna idan shatata don muka yi haka da ta ba mu adalci ba a shatata shi ne zalunci mun yi zalunci da mu ba mu rike amana ba amanar Allah ba mu rike ta ba wanda shi ya mana komai ya halitta mana saman da kasai mu shi mu zo mu kama na marudu Allah ya ce to yanzu idan suka ce sun musulunta alhali yaudara ce a zukatansu Allah ce ai ba wannan bane farau ni ma sun haɗince ni sun yi ha'inci sun ci amanar Allah a cikin baya a cikin da suka riƙe gumaka suna musu sujada suka bar Allah da ya halicce su yake musu bata musu komai kai sun maimaita ne ba wani abu bane ya Muhammad fa amsaka minhum Allah da suka yi wancan ha'inci da farko na bari na su bauta wa gumaka Allah su yi da kama su a yakin badar inji Allah an kashe waɗansunsu sun kuma shi da hannu yau da Allah ƙarshen ha'inci mai ƙare ba ba shi yanzu sun shi da hannu an kama su shiga hannun da suka yi da kashe su da aka yi a sakamakon wancan ha'inci na farko da suka yi to yanzu ma idan suka ce sun musulunta aka sake su suka tafi da nufin ha'inci nan da kuma zan kama su yadda ta kama su a ha'inci da ko a yau to in suka ba furta kalmar la ilaha illallah a nan yanzu ma a hannun suka nuna su musulunta da niyan ha'inci akwai wani yaki da kan shiya kuma a kama su nan gaba za su shiga hannu ya muhammad kyale ni da su kawai wallahu alimun shi Allah masani ne a ke cikin menene zukatansu hakimun Allah mai iya hukunci ne zai hukunta su a yaki badar sakamakon ha'insu su ko oh, zai hukunta su a wani yaki nan gaba sakamakon ha'inci da suka yanzu sun ce da suka ce sun musulunci a halin karya ne ina ba ta kuta ne ko wa ma hun bi mu'jizin ba za su taba ba za su taba gagara Allah ba su je din su ce sun musulunci a karya din su je din in ji Allah mun ji sun yaudara nan da su kama su ina fata an gane ko wannan ne إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ما لهم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنفروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير نعم Allah madaukakin sarki yana son ya nuna mana matsayin almuhajiruna mutanen makka da suka yi hijira suka dawo madina wanda aka sanya musu suna almuhajirin da kuma matsayin su al'ansar mutanen madina da suka yi hofin suka bama waɗannan masaukai suka ba su mafaka da masauki suka taimaka wa annabi kuma muna son musamman matsayin a wajen Allah na farko Allah cikin nan amanu lallai waɗannan da suka hidaya wajen imani suka yi imani da manzon Allah sallallahu suka yi imani da Allah da saƙon da manzon Allah ya zo da shi to mutanen farko ke nan mutanen Makka bayan sun yi imani da manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam da hajaru da ya umurce su su yi hijira su bar makkan su bar kuma nasu suka yi hijira in don addini dai don Allah da manzansa sannan bayan sun yi hijira in wajahadu ba su kauna ba kullum suna cikin jihadi da yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah bi walihin, da dukiyoyinsu wa amfihim da ƙarunansu ba da dukiya a je yaƙi su ma su yi su yi sharata a cikin yaƙi ya ba da dukiya sannan ya je yaƙi kuma da shi da dukiyar nashi duka sun tafi yaƙi kuma fi sabilin lahi don ɗaukar addinin Allah ba don neman abun duniya ba ba don neman mulki ba don neman nan kujera ba don neman mukamu ba a'a da dukiyansu da su kansu a fita a ji da'awa a shiga nan a shiga nan a tsallake nan a tsallake ruwa a haye kogi a haye wannan gaba a je wancan ƙauye cikin sanyi da hunturu da bazar da ruwan sama su da kansu sun ba kansu da dukiyoyinsu su shigar da addini ko ina yadda ake shigar da fuska a zamanin nan ina fata an gani ko yadda ake shigar da fuska a kowane lungu a ce mu mutum ai ta ce kaza za. mu muka shiga da kinsa mu muka tsallake kogin nan sai da muka fi fati kaza to su suna kai fi bil addinin Allah suke cewa addinin Allah ne suke fafatawa da shi da su da su ina fata ne ko Allah ya ce waɗannan da suka yi wannan aiki da kuma walladina ayaw da waɗanda suka ba su masauki da da suka yi da suka ba su waɗanda suka ba su masauki a Madina ba sun ba su masauki da gidajensu da zurfi da komai da masaru suka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi support din shi da dukiyarsu da rayukansu suka fita yaƙi suka karfafa addinin Allah sallallahu alaihi wasallam sun yada shi da da'awa Allah ce waɗannan tufa ce ula'ika waɗannan kungiyoyi nan ba a kun kauliya shashin su suna kaunan shashi shashin su ta shashi ne shashi su suna kauna mataimaka ne dukkan shashi don mutanen madina sun taimakawa almuhajiru na matuka manzo Allah ya kulla yan uwantaka a tsakaninsu suka rayu tamkar wa da kani da aka haife su uwa ɗaya uba ɗaya haka manzo Allah ya kullar kwantaka a tsakanin su har ma da suna gadon juna baya Allah Allah ya saukar da ayati wa ulul arham ba'dhum ba'dhin fi kitabillah wato yanzu ba ke zaman tsakanin dangantaka ta jini kawai nan aka yi makata suka zo suka ce ya rasu Allah duba mutane suka ya muna da mun maka da wani wata magana mun Allah shi menene yace muna son gonaki illan da ba ɗaya da da su mu mutane Madina muna son mu rika kawai mai gona ya raba gonan shi da wanda ta haɗa shi da shi muna son mu ba da rashin gonakin mu ga mutanen eh, almuhajirun mutanen da suka yi hijira kuma su mallaki gonaki abin suka zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke manzo Allah ta a'a ku yi haka a cikin da za ku ko gonakin naku ne tushen wannan dabino domin gonakin su dabino ne to ku zauna a matsayin tushen dabinon naku da gonakin naku ne su mutanen makam su zo su riƙa nome su suna gyara su suna shayar da su lokacin da aka girbe amfanin su ku raba su kifi haka ya dace ku rayu kai gonan asali haka ce shi kuma wanda yanzu yana gyara ta yana shayar da ita idan abinda ta ta ta ta produce misali ta ta ta ta haifa aka girbe sai a zo a raba shi rabe eh, eh, gida biyu sai ka ci ladan shayar wanda kai noma da kuma da gonan da kai ni kuma mai tushen mai gonan ɗau rabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin hikima da hukuncin da ya mutu kenan aka zauna a haka aka zauna a haka babu wani wanda yake ji cewa yau bai da wani abin da yake yi yana da abinci yana da inda yake noma yana da kawai da aka haka suka rayu na da mu har akwai wanda suka ce ma za su raba gidajensu ko wani ma yake zai su iyalansa ma guda biyu ɗayan ya zo ya zaɓa sai yake masa barakallahu ah, fi malika wa ahlika Allah yi wa dukiyanka albarka da iyalanka nuna mun kasuwa kawai in ji sarki na ya ce rike dukiyanka yanzu kai wani miliyoniya ya ce ka zo zai raba dukiyan shi eh, rage ka ɗau bi. ba sai ka rika sallama kullum kofar gidan shi kaci ba lafiya ne ban ji an kira ni ba kai kuma sai ta bulla a waje ina ba ta gane ko amma a raba ya raba gidan shi kaso ya baka rabi hmm? amma ka ajiye shi barakallahu zaka Allah maka albarka wani danka albarka danka albarka Allah yi wa iyalanka albarka dukkan shi nuna mu ita kasuwa take kawai ba zan kafa ta nuna mu gudu mace kawai sai yayi ta da mai kudin da kudin shi wannan din haka ya hijira ya bar dukiyarsa wane ne ma musa abdurrahman bin auf bai ma malam ya aure ce eh ta ba ta nan kadashi yace wani irin eh, daskararren biyar inda ka sarrafa shi a yanka shi kwanta ya bayar ya bayar ke masha Allahu ta yi walima kwa yace kulin walau bi sati ya kai walima ko ta rago ne a yanka a haɗa jama'a ta yi walima har ya zama gwamnan kuɗi kuma aka da ya zama gwamnan kuɗi a madina kuma yanke sahaban nan suka ɗauki juna suka zauna da juna suka dunkule suka zumanto abu ɗaya damuwar wannan damuwar kowa ne farin cikin wannan farin cikin kowa ne suka dunkule ma malam Allah ban ya haɗa kan ya mu Allah kyau Allah ka bai da kuɗi kansu suka zama to tamkar zuciya guda waɗannan shashin su na son shashin su shashin su na taimaka wa shashin su shashin su yana kaunan shashi wallazina amanu sai class na biyu akwai wanda sun yi imani amma walan yuhajiru kuma ba su hijira ba kan ce a yi hijira sun sun matsale a makka amma sun yi imanin ka su mumunai ne amma umarnin su hijira su ba darul sauke wa shirki ila daril imani wa tauhid ba su yi shi ba ba su yi hijira ba sai Allah ya ce wa manzon Allah ka ce musu ma ka ce mumunai ma lakum min walayati min shay waɗannan da harka da Ina Kirkin da ke ko ni kauna tsakaninku da su babu shi. saboda sun ki siyo hijira su gwamnati da mummunai daular mummunai sun gummace su rayu cikin kafurai waɗannan malakun min walaya su jirgin shai za ku da wani abu da za ku nuna musu na soyayya a ta yi hajji kafin su samu cikakkiyar soyayya sai su yi hijira irin wani uwansu mummunai suka yi wanda suke yi. amma albarkacin imaninsu albarkacin imanin da suka yi a ministan sarukar kijini idan suka nemi gudun bawanku da taimakonku game da addinin musuluncin da suka yi wa alaikumun nasu ku taimaka musu albarkacin wannan addini da imani amma kada ku taimaka musu illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaqun in akwai wasu al'umma mutane da akwai alkawari da yarjejeniya ta yaƙi a tsakaninku idan suka shiga gudunmawanku da haɗin kanku a kansu a su taimaka akwai alkawari a tsakaninku da su lallai wallahu shi Allah ma ta amaluna da dukkan abin da kuke aikatawa basirun Allah madaukakin sarki yana kallon ku ina fata an gani ko Allah madaukakin sarki yana kallon ku na'am والذين كفروا بعدهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد Allah maɗaukacin sarki yankin, wanda bisa ta faru, haka su mata a kurai ta ɓangarensu, Allah ke ba buhun auliya a ba'abin, su. da sashin su akwai haɗin kai akwai haɗa kai a tsakanin su akwai son juna akwai ƙaunar juna akwai kai a kawo juna da ba da gudunmawa a tsakanin su wajen fuskantar addinin musulunci da makice-makice ga musulmi da zagon ƙasa ga musulmi da zagon ƙasa ga musulunci nan kansu a haɗe idan a ya taso musulunci za a fuskanta kansu a haɗe in ji Allah subhanahu wata'ala kuma suna taimakawa suna ba da gudunmawa ko da ofis mutum ya samu sai ya ba da wannan gudunmawa da aka nema daga gare shi wajen zagon kasa da illata a jikin musulunci da musulmi duk matsayin da Allah ya ba su duk wanda suka yi duk wanda suka samu sai sun bayar sai sun bayar wanda kuma musulmi fa illa taf'aluhu kuma in wannan haɗin kai da samu a tsakanin ku ba da wannan kai da ke biyar idan ba ta samu a tsakanin ku ba fa idan ofis ɗinka ya samu ba wai na taimakawa musulunci kai ma ba ka taimakawa ba yadda shi na ke taimakawa addinin shi idan kudin ka zama na addini ban da taimakawa addini yadda shi kwaban shi yake bayarwa a yi a taimaka a rusa addini idan duk abin da Allah ya mallaka maka duk makamin da ka samu duk da ka rike idan fa kuma ba ku haɗa kai ba kuma ku taimaka addini ku ku karfafa addini ku fa suka barwa ansan suka yi ta haɗa kai suna illanta musulunci suna illanta musulmi suna gaban kafa wa hukum fitnatin fil ardi to wallahi Allah ya sai fitina ta yadu a bayan kasa sai fitina ta yadu a bayan kasa ta an gane ko sannan wa fasadun karna kai kabirun duk barna za ta rika yaduwa a domin kasa ne ga shi an tallata sai ya musulmi a yi makaranta a kuka kira da suka saya suka yi a da suka yi ma a wajen to fasadun kabirun sai ya yaɗu a wannan wajen kuma fitina ta saukan ma'abuwan kenan to aka ta ya kai sauka dukiya fitina ta saukan ma'abuwan fasadun kabirun ya samu kenan ko ku fito a yi tattaya program ko su kafa tasoshin tv tasoshin gidan rediyo su yi ta yaɗa a kidunsu su a nawa na wannan ba ba za ku wata kuma ku yi ba to mu su kawai za ka yi. su kawai na ajiyar naku. to kina ta yi ko barna kaya yaɗo a wannan wajen kenan kuna ni kuna ji sai ku ga tutu musulunci tana ne tana kafa tasu tana sama to Allah ki to fitina hai ta yaɗo kun faɗa cikin fitina da bala'i da musiba kenan idan ba ku ba kuma ba ku yi ba ba ku yanda ku hana kai ku ku hana kai suna taimaka juna ko ku ki taimaka wa juna ku ki tsayawa ku ki kullun daddarewa ku ki kullun tsatsajewa ku ki kowa ya yi ɗan kawai ba wani kobo da za ku haɗa kuma ku ɗaga addini muryan ku zaman ku ita ce a sama Allah maɗaukakin sarki ya ce to babu shakka in waɗannan mutane suka samu rinjaye to ɓarnan da za ta yaɗu a ƙasar da fitina da bana'i da ke gabaci amma ke kwarai da gaske Allah wani ya rufa mana asiri na'am والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معهم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعدهم أولى Allah madaukakin kirki ya sake maimaita mana mummuni da gaskiya a can Allah ya saka su kashi uku mummunan da suka yi imani sannan suka yi hijira suka yi jihadi wata ɗaukaka addinin musulunci da dukiyoyinsu da rayukansu duk na farko kenan a sai wallazi na awau sai waɗanda suka ba su mafaka suka karɓe su wa nafaru suka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ula'ika ba'duhum awliya ba waɗannan su ne gurum da farko gurum da biyu su kuma sun yi imani amma sai suka makale a makka cikin kafiran suka yi yin hijira Allah ya ce to soyayyen ku da ɗari bisa ɗari bane a da su sai dai albarkacin addini in sun nemi sako a taimaka musu gurin da biyu ke kuma sun yi imanin sun yi hijiran sun taimaka dukiyarsu da rayukansu sun da addinin Allah waɗanda kuma sun taimaka waɗannan sun ba su mafaka waɗannan sun yi imanin suka suka nome a maka cikin garuruwan suka isa ƙaura dawo daular musulunci Gurin na biyu kenan Grup na uku su da su kuma, su kuma kenan a cikin tashinsu suna taimaka wa tashinsu suna haɗa kai suna fidda dukiyoyinsu wajen kufin gwila da zaɓin kasa wa musulmi da ajiyar musulunci. Wanda in musulmi ba su yi ba, to ce mai girma da cikin ne za ta yaɗu a bayan kasa. Wannan ɗan ɗan kafirai, wancan ɗan ɗan mummunai, waɗannan kuma mummuna ne amma sun isa hijira to sai Allah yanzu cikin wannan parties guda uku din nan gaba daya yanzu Allah yana so ya nuna mana wa ne mummunai hakan hakan da hakika Allah ya maimaita ta ga ga na amadu cikin guda uku din nan to waɗannan da suka yi imanin nan da Allah suka yi da Allah da manzansa da alkur'ani da saƙon da zo da shi kuma suka yi hijira suka bar maka suka bar dukiyansu da komai nasu abinda suka mallaka don dai yardan Allah da kuma yardan Allah wajahadu suka zo kuma a rashin kobon a matsayin su na bakin ba su da gida ba su da komai sannan suka kufa wajen jihadi na kada jihadi na takwafi jihadi na da'awa jihadi na yada addinin musulunci na da sako-sako da lungu-lungu kuma ba don adiya su ba su yi da shi sabilin lahi kawai don neman yardan Allah da ‘yan uwansu inda wallafi na awau da da suka ba su mafaka da masauki wa nasu suka taimaka musu suka taimaka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka karfafe shi suka tafi nashi to Allah ya ce waɗannan gurubin ula'ika humul mu'minun haqqan haqqan su ne mumunai na hakika su ne mumunai na gaskiya in ji Allah subhanahu wata'ala to Allah ya ga sakamakon lahu maghfiratun Allah ya ce suna da wata irin gafara a na gafarta ta da المهاجرون والأنصار الله يبا متبسين يا غافر إما دا وني أبو نينا in ji Allah wa Ta'ala, sannan kuma damar ta musu suna da wani rizkun wani irin arziki karimun mai girma mai karanta da zai kama masu gobe kiyama shine aljanna shine aljanna ina fata an gane Allah ne mai host nasu shi ne host nasu da zaran sun mutu sun shiga aljanna Allah yake shi ne mai abunan nan musu hikima mai saukansu shi ne rizkun ya ba su wani arziki malan kalimun mai mai mai mai karanci da jiran gaske shi ne aljanna in ka shiga aljanna ka gama arziki kawai ka gama arziki arziki da mulki da menene duka kawai Allah ubangiji ya mu a cikin sai Allah ce wannan zina amanu waɗanda suka yi imani min ba'adu bayan an gama hijiran gaba ɗaya. sai suka yi imani da baya can aka shigar musu da wa'azi da da'awa aka yi su sai suka yi imani suka karɓi musulunci amma bayan su an yi hijiran an dawo madina an daɗe su suka karɓi musulunci daga baya su ma wahajiru suka yi hijira Suma ma daga wuraren da suke ɗin suka dawo madina jahado suka yi jihadi waɗannan ma'akum waɗannan suna tare da ku waɗannan suna tare da ku a ƴan uwantaka ta imani ula'ika wa jihadu ma'akum ku kai jihadi tare da ku ula'ika ku waɗannan suna cikin ku amma dai waɗansu su ne as ƙuna. as sadi al-awwaluna su ne marin baya bayayin da kawai Allah ce to wa ulul arham daga yau da sunan da aka sa na ɗan nan wane dan uwan wane ne haka mutumin maka da mutumin madina uwan taka har suna gadon juna suna menene to Allah yake to daga yau dokan kuma an an cire wannan dokan yanzu ta ya zaman to tsakanin dangantaka ta jini dangantaka ta jini mun sa abin da cikin da abubuwa uku ne dangantaka ta jini wani abu ne wani uban wani ne wance uwar wanci ne uwar wani ne ya wanci ce dan wanci ce kanin wani ne kanwar wanci ce wannan dangantaka ta shi babban shi ne kawun shi ne dan uwan shi ne kakar shi ne jikan shi ne jikan shi ce wannan dangantaka ta jiki ba da gado sai dangantaka ta surkuntaka auratayya auratayya wannan nasiha ta cikin aure ne ya haɗa mu kawai to sai mace sai ta gaji mijinta a matsayin shi na mai na mijinta ya sa ta gaje shi shi ma sai ya gaje ta a matsayin ta na matan shi dangantaka ta aure ne kawai sai kuma dangantaka ta yantawa dawa ne bawa nan ne yanzu na yanta shi yanzu na yanta shi sai in ka yanta bawa ba a cikin ba ni'imar da ta wuce haka wannan bawan da ta cikin din to shi ma in ya mutu kana a cikin za ka gaje shi domin ya zama to maulan ni'ima ya zama to maulanka wannan su suke sa a yi gado Allah ya ce yanzu gado tsakanin mantaka na wancan na wancan wanda ba ta ji bace Allah ya ce so ki ta kulul alhami yan uwantaka ta ta jini ta dangantakan ma'aikata suke ba'adun aula da ba'adu sashin su suka fi suka fi cancanta da junansu cikin lahi cikin littafin Allah kamar yadda ya zo yusi kuma lahu fi auladikum min zakari mislu hazzil unsayni in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falaha ila akhir al-ayat dan kan ta zama ta zama to wani to ko ita Allah halalle shi Allah bi شيء عليم ما كان da shi ya san hikima da ya kulla gano tsakanin waɗancan kwantakan yanzu kuma ya soke ya mai da ita da kwantaka cikin duk waɗannan abubuwa da kaɗan shi suka faruwa Allah ya ce ni na kaddara su kuma ina sane da su kuma ni na san me yasa na yi haka ina fata an sani ko Allah mana muwafaka na'am sai shi karshen suratul anfal za mu ga suran gaba ɗayanta ta faro a kan menene don ganima a kan yaƙi da shakokin yaƙi da masu kakurai da irin zagon ƙasa da yadda musulmai za su mu'amalance su sai ya zama so surar bala'a idan muka danta ba a fara da bismillah ba shi gaba ne kuma har ila yau eh, da yadda za mu ajiye su da kurai da su. da yadda za a zauna da su da yadda za a rika tafartawa da su wani ci gaba ne aka nuna wannan ma tsananin abin da ke cikin suran nan ya fi wannan ma kar ma a fara shi da bismillah rahmanu rahim saboda babu rahama da kafiri a cikin saboda haka babu ba a rahmanu rahim a sauƙin kawai yawa azaba ne kawai a cikin ta shi ya sa ba fara da haka ba sun kamar continuation ne shi da balle da bayanin wannan suratul anfal ina fata an gari to ba za mu ji insha Allah suran da matsayinta da abin da ta kunsa da kuma garin da ta da kuma ah, yawan ayoyi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rike shi wannan ok bari kar mai da saƙo ta farko a ah, ta tambaya ce malam don Allah ga tattalin dubu ɗaya a taimaka mana da addu'a wani uwanmu aka kama aka ce sai mun ba da miliyan ɗaya da rabi kuma mun ba da amma har yanzu ba su sako shi ba sashi hudu kenan kuma sun kashe layoyinsu to Allah maɗaukaki sarki ya bayyana shi Allah da cikin addu'a cikin shi wallahi ba ma haifin aiko ko kun aiko dubu ɗaya ba in Allah ba haifin aiko ba muna nuna bakin ciki da alheri da tausayi da tausayawa ko muna du'o'i lailan wa naharan izinin Allah aka wannan bala'i Allah ya yi mana shi sannan duk waɗanda suke hannun waɗannan mutanen Allah ubangiji ya fito mana da su lami lafiya Allah ubangiji ya fito kuma abin da ya same su idan da kuma bakin ciki da aka sa da su aiki da ko su fara daga waɗansu zunubai inda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba abin da zai samu mumini na bakin ciki da damuwa da kunci a ce sai ya zama ko kafara ne a gane shi sai a ta tsaya da za ka soki mumini dan daɗin nan da zafi da ba zai tafi a haka ba a shi ya zama to kafara ne a gare shi ina fatan irin waɗannan abubuwa su zama to fara ne ga ɗan uwa Allah ubangiji ya yaye mana su tabbaya ta biyu mala ya ta ta biyu da tabbaya ta assalamu alaikum Allah ya ƙara mana lafiya Allahumma amin daga gida daga gidana zuwa gona to daga gidana zuwa gona ta ya kai kamar kilomita 60 sannan akwai garuruwa kamar biyar a kan hanya kafin a kai wannan gona amma a duk lokacin da zan yi sallar kasaru sai a ce wai ba ni da hujja domin tsawon tafiyar bulgar mil 40 da kuka ah, da shari'a ta tanadar dan Allah malam ina buƙatar ƙarin bayani a game da sallar kasaru a Allah ya saka malam da alkhairi Allahumma amin takaicen takaicen duk tafiyar da mutum in yayi da aka tambaya ina wani ce yayi tafiya yayi tafiya ba za a ce ya dan fita ba yayi tafiya to nan mutum zai kafaru da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda mutum ya ce zariya ta inawa ne da aka ce ya tafiya ko ya fita na? za a yi kasar sai ya tafi marabar dos aka ce inawa ne ya fita eh, ya fita kawai za ka ce mara suna ba ta jami irin wannan alamai suka ce kawai mutum ba zai Allah ba saboda haka insha Allah wannan dan yi tafiya ne gonar sa yi tafiya wannan ya cancanta a yi sakaru mutum za ka ga daga yana da gona a Zariya je kuma ya yi aiki da nan kuma sai ka sani cikin Allah subhanahu wataala Allah ya ku malam assalamu alaikum ah, wane ne ta amana sannan wace amana ke tsakanin shi da musulmi sai eh, akwai kafiran amana kafiran amana su ne kafiran da suke zaune a ƙasar musulmi a ƙarƙashin gwamnatin musulmi ina fata an gane kuma ba su da ƙarfi suna zaune ba sa sakalin musulmi ba sa wani abu yanzu misali kamar irin waɗanda daula kan saudiya ta sai ɗaukar su aiki ake ɗaukar su aiki waɗansu injiniyoyi ne waɗansu kamar mu najeriya a nan a gwamnatin najeriya ta farko mutanen a ƙasashen wani turawa su zo saboda aiki suna da ake yi su zo a kusan za su yi a hanyoyi ko kuma su zo za su yi mai su tono mai ko kuma su zo saboda waɗansu ayyuka da ake ɗauko waɗannan kafirai da suke zuwa su kafirai ne amma inda gwamnatin najeriya ta shigar da su ta kawo su wannan ƙasan su yi aiki wannan kasan za su suna filayen jirage a'a kuma wanda suke mafilatin da suna ake ofishin samun da wutan lantarki a'a wanda suka zo ya ce eh, kogin a ba baro nan a wanda suka zo aikin hanyoyi daban-daban ko wanda suka zo su horar da sojoji ko su koya musu su dabaru duk waɗannan ana kiran su kafirai na amana amanan kare rayukansu da iyalansu da mahallansu da hasu da duk yanzu a kan gwamnati a cin zarafinsu ka zuwa ka afka musu ka kashe su ka yi addinansu ka ka musu abinci suna ana kiran su musta'anun wato wanda an ba su kariya an ba su kariya sun shigo ko kuma ka kamar kafirai kiraru suna ake zaune da su an faɗi kasa a kan jima za mu zauna da ku musulmi a halin zimmati ne ba za ku ba jizya za ku ba da waɗansu kuɗaɗe a shekara nan ba ruwansu da kuɗaɗe musulmi ko haɗa kai da matsiyan musulmi ko da musulmi ko musulmi ko suka ko menene duk da aka suka musu suna da ƙa'idojin ba za su ba da sirri na musulmi ba waɗanda aka suka faɗin amana suna kiran su kafiran amana suna su suna fatan da aminta da su ba za su zagon ƙasar addini ka ba suka aminta da su za su haɗa baki a cikin musulmi a zuwa jirgin shi ba wannan shi ne amana suna fata an gani wannan musulmin da ya mutu ta'addanci akwai hukunci da ake mai shi ba ana kashe shi a musulunci da yamma ido waɗannan ta'addanci wanda ɗayan musulunci ana so a nuna lallai shi mai riƙon amana ne mai riƙon kuma yarjejeniyar ne da ake duk za mu zo mu ji a cikin suratu bara'a din nan ina fata an gani ko ina an ji ta mana to waɗannan su ne sai tambaya ta hudu a takarda ta hudu baya ta ɗauki a takarda ya ce assalamu alaikum malam idan na zo na sami wani yana sallan kasaru kuma na samu a ɗaya kawai kamar sallan zuhu to malam zan iya cika zan cika ne yadda ka saba eto eh idan ka sa idan ka da mai cikawa kai mai cikawa dole za ka cika ta kai mai kasar ne amma ka zo masallaci ka tarar da liman mai cikawa ne ka bi shi dole ka cika na masu filal imamu li utamma an sanya imam ne don a yi da shi ina fata an gani ko ko da yake akwai ɗan ra'ayi haka an ina cikin shi yana da wannan ra'ayin da wani sashi na kauli shi da waɗansu malamai cewa idan ka ka zo ka juna limami ka same shi a raka'a biyun ƙarshe na azahar shi mai kitawa ne ka bi shi in ya sallame kana iya sallamewa kawai dan suna ganin ko kuma shi mai raka'a hudu da ya a biyun sai tare da shi ka zauna, sai mai kasaru sai ka zauna sai ya ci kofin nan na zauna ita ya fi sallan ne aka yi ana zaune kawai wani sauƙi ina ta an gane ko amma gaskiya ra'ayin da ya fi inganci ya fi abin da rujuhani rujaya shi sai koyi ga mai cikawa za ka cika a kura kawai shi ka san kai mai kasauki ka tsaya can ka zo masallaci ka yi naka a can kawai ka yi raka a biyunku kawai ka sallame ka tafi wannan shi ne sai tambaya ta biyu a wannan cikin Allah ya tafi addu'o'i malam ya biya mana ya biya malam bukatun shi na alkhairi ya haɗa mu a jiyan al'umma a bukatun mu ba ba na al'umman musulmi Allah ubangiji ya muwafaka sai addu'o'i Wani Allah ya yi addu'a game da Allah ya biya masa bukatarsa Allahun amin wani ɗalibi ɗalibin masallaci da haifiyarsa ta rasu yana baran addu'a ga ta Allah ki kanta ya gafarta mata kyauta da makwancinta da dukkan al'umman musulmi malamin Allah ina cikin wata damuwa a cikin addu'a Allah Ubangiji ya yaye mata damuwar Allahumma amin Allah Ubangiji ya yaye mata ya musanya mata ita da mafi alkhairi kuma Allah ya tsawo nan kamar wanda ya kafara ce na mutan su da su nufi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya nuna wanda ya ce assalamu alaikum malam da kan Allah ina neman mutum addu'a daga gare ka da sauran yan uwan musulmi da ke wannan guri dangane da wani aiki da nake nema Allah a taya ni addu'a Allah subhanahu wa ta'ala da ba ni wannan aiki kuma ya sanya mani albarka da alkhairi a ciki wani Allahumma amin Kuma ubangi ya tsare maka shi ya ba ka shi kuma ya sanya maka albarka da shi waɗanda suke neman aiki da bukatu daban-daban a wajen Allah na alkhairi maza da mata da wanda suka rubuto da wanda ba su rubuto ba da wanda suka yi magana da wanda ba su yi magana ba da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba matuƙan musulmi ne mai yi wa Allah su jira ta gaskiya Allah ubangiji ya masa bukatunsa اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداء اعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم نرقب باسمائك الحسنى وصفاتك العلى الا تتقى من عبادهم من اول وسادة البركه الا ترفع مسلمي اسير الدنيا للاهره kasuwanci da neman halal Allah ka sanya musu albarka rashin ah, damuwa da ake ciki na Allah ka kawo mana tsaro Allah da ya fita Allah ruwa baya tsami banga idan akwai rashin tsaro to ya Allah akwai shi ma tsami maka sake kwantar da mutane da wannan Allah murbo sai ka Allah ka yafi mana ka yalwatacciya ce ya Allah Allah ka lulluɗe da rahamaka kada ka kama mu da kurakuranmu da launinmu da muke ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allah ka yaye wa ɗan uwanmu da suke kamar zamfara da waɗansu ɓangarori garuruwa da suke kasina da birnin bari a hanyoyinmu na yau da gobe na neman abin da fatar cikin su hanyar abuja garuruwan mu su mai duguri, su borno su yobe da duk inda ba a ci samun matsala ya allah mun roƙe ka allah ka yaye mana wannan allah waɗannan masu ta'addanci kai ka ce su kai ka ba ku dama shi su yin wannan allah muna neman ka a gare ka يا الله فما ذنبي يا الله فأوكي مقول نجرب دور رب العالمين أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين